أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الخميس 20 biyu ga watan shida shekara ta 1443 wanda ke yi daidai da shida ga watan daya shekara ta 2022 wannan shine darasi na goma sha biyu a cikin 21 afwan darasi na 21 a cikin karatu na wannan littafi a tufatul wardiya kuma na yi bayanin fara karatunmu na khalaf a basi da kumbul amma ɗan ji shirutu saboda ya jarba ce da na sami haka shi yasa abubuwan kuma amma da yanzu alhamdulillah Allah ya fara daidaita mana al'amura ina fatan lokaci kaɗan nan za a samu bayanai insha Allah na yin da wannan aji zai fara Allah ya samu dace alisis na shine exceptioning cire wani abu daga cikin hukunci a mun gama shi ba mai maf'ul ma fihi ba maf'ul lahu wajen satin ba ne tufa ba
to na riga malam masallaci kenan to bari mu dauko mu koma bashin al-maf'ul lahu ko ko ka ce al-maf'ul lahu ko ka ce al-maf'ul fihi in aka ce al-maf'ul lahu maf'ul fihi ko to in aka ce al-maf'ul fihi ana nufin zarf ne zarf zarf kawai zamanin kana au makanan to hukuncin zuruf shine an-nasbu malam yake cewa watun sabul asamiyal mudammana fi wahya min azminatin wa amkina biwaki in min fi'lin aw ma ashbaha fihi wa ubhima al makanu kal jiha ban yi wa mai fi'ulun ma'ahu ba kenan ikon Allah to amma ya aka yi ne ni kuma na tunan zarce na tafi istisna'i to Allah ka samu dace adverb ne zarf adverb kenan adverb ne insha Allah watun sabul asamiya ana yin nasiba ga sunaye almudammana fi wanda suke da ma'anan fi yanzu idan ka ce ji'itu huna sabahan ji'itu huna sabahan sabahan ka mishi nasiba ko to kaddar fi ka ji me zai baka ji'itu huna fi sabah ji'itu huna naharan ji'itu huna lailan to kaga sabahan lailan naharan ana ce musu ana ce musu zuruf saboda suna kunshi da ma'anar mene fi to shine malam yace wa tun sabul asamiyal mudammana sunaye da suka kunshi ma'anan fi ko aka kunsa musu ma'anan fi ana musu nasba ala annahu ala annaha zuruf وهي من أزمنة تزروب دنن كوكما أسامي الأسامي المنصوبة سنة إنن دا أكي مسنة سبا وهي سنة من أزمنة أكوي سنة يدسكي نوني أكان لوكتا ظرف الزمان كنا وأمكنا da kuma waɗanda suke nuni akan guri makastu bil iskandariya shaharan makastu bi is- bil iskandariya shaharan kaga shaharan zarf ne wani iri zarf zaman yana ma- yana da ma'anin mene fi ai fi sh- fi sh- fi sha- fi shahar mun fahimci wannan ko to tunda shaharan yana nuni ne akan guri afwan lokaci to ya zama zarfin zaman mansubun bil fatha to kai musnasu ba su sunayen nan biwaƙi'in min fi'ilin da irin abin da ya afku cikinsu na fi'ili idan ka ce sakantu bikano yauman na zauna a garin kano na yini daya to menene yawman yayi mana yawman nasba kun gane menene ne a cikin kano sakantu ko to wannan filin shine yima yawman nasba shine biwakin min fi'ilin da abin da ya faru cikin su ko ya ab- ya abku cikin su na fi'ili aw ma ashbahahu ko kuma da abin da ya kama da shi fihi cikin sa nan ya shafi inda zaka boye fi'ilinka yaya kam sumta sai ka ce mene shaharan yaumaini ba ka boye fi'ilin ba to wannan fi'ilin da zaka kaddara wanda yake fitowa daga mafhumin tambayanka shine yema wannan nasba aw ma ashbahu fihi to zarf kuma nau'i nau'i ne akwai zarf mahdud akwai zarf gari mahdud zarf mahdud ko zuruf mahduda sune zuruf din da aka iyakance su daga wani guri kamar tahtal wisada ko kuma mikhad ko ka ce wisada ko ka ce mikhad matashi ko mikhad daga khaddun ko kunda kuki to sai ka sa mim maksura mikhad shine ma'ana wisada a yanzu idan za ku kwanta ba haka ke yi ba sai kwanta ka hannunka mun bance nan ko masha Allah yanzu idan ka ce tahtal wisada kun ga yanzu idan ga filo nan ka yi je karkashi yanzu ai kun in kun lura da kyau tahta anan shine ba zarfu ba shine zarfu ko ka kai mishi nasba tahta to tahta ai ya shafi daidai karkashin filo din ne kawai to kun gwanin zarf mahdud kenan zarf mahdud akwai kuma gari mahdud yanzu idan ka ce jalastu amamar dari yanzu misali ga gidan nan ga gidan nan ai gaban ya dauki duk haka yawwa ai ba iyakance shi da wani guri ba gurin yana da fadi kun gane inda za ka yi mukanana da karkashin matashi ko fauka sat saman rufi sat iyakan wannan gurin ne kawai ba sani ko an gane to kenan amama kuddama wara'a yumnata yusrata zuruf ne gari mahduda kuma sannan akwai zuruf mubahama zuruf mubahama su ne zuruf waɗanda gairu mahaduda ɗin distilli amam domin ai idan ka ce amam ba za ka iya kayyade nan gurin ba kawai ba a'a ya shafi nan ya shafi nan ya shafi nan in dai sashin gaba ne kaman tilka kaman iza'a
shi ko kama
a wannan mahdud ne saman kaza ai kana iya ganin iyakan abin mahdud ne wannan kun gani kaman hiza'a ba na takalmi ba jalasa zaidun afwan akala زيد حذاء أبيه inda za ce ka fassara sai ka ɗauka sai kana kallo za ka ce to shi zaidu wani irin rashin hankali ne ya sa je ɗauki takalmin babin shi ci so za a nan ba wai ana nufin takalmi ba ne a a sunan guri ne opposite to ya zauna daura da baban shi ya ci abinci kai daura da baban shi kun gani yanzu zamani ne na intanet na cigaba wayoyin nan sai musulunta da su kawai kana zuwa ka tura kawai zuruf mubahama za ga an wakto maka su bila adadin zuruf mahaduda zuruf kaza za ta kaka maka su to duk suna idan ya zo a matsayin zarfu zaman ne ko makana ana mishi nasba wannan shine hukuncinsa da fi'ilin da ya abka cikinsa ko kuma abin da ke kunshi da wannan ma'anan wa ubhimal makanu kal jihati wa ubhimal makanu suna yakan zo sukan zo zuruf mubahama kaman zuruf amkina yumnata zaidin dama da zaidu yusrata zaidin jalastu yusrata zaidin na zauna hagu ga zaidu ko tilka'ahu tilka zarfi ne shi ma iza'a iza iza'a kun san akwai mizalin akwai mizalin mizanin kuma to duka zuruf ne kaman wara to duka dai zuruf amkina watan sunan da suke nuni akan gurare zuruf ne kaman jiha kaman sashi zuruf ne mubahama domin baka iya kayyadewa ka ce ɗan nan gudun kawai shine a yana da fadi na'am a oke wannan shi ne ma ya kan wannan bakin ko to sannan kuma sai nau'i na sai kuma nau'i na maf'ul bihi al maf'ul ma'ahu maf'ulin da yake nuna tarayya tarayya afwan lu'la lu'lin wannan nau'i ne na maf'ul ma'ahu okay to wannan maf'ul ma'ahu yana nuna hudur watan an aikata abin alhanin wannan abin na nan watan wani aiki ya faru wannan wannan abu da aka mutu yana nan bambanci shi da wawul wawul atfi ita wannan wawul din tana da ma'anar ma'a sannan bambanci shi da wawul atfi shine wawul atfi tana nuna ishtirak ne wannan mun yi shi a cikin nahu na uku yanzu misali idan ka ce almafulan iri ma'ahu ko idan ka ce sirtu wannil zahabtu washamsa mu duba da kyau na tafi a lokacin yanzu idan kana tafiya teku gefen teku a za kamar yana tafiya tare da kai amma hakikatan ba tafiyan yake ba so kana son ka nuna mana lokacin da kai tafiyan nan ka tafi ne a halin lokacin da ga teku tare da kai zahattu wa shamsa na tafi ga ga rana kamar lokacin da kake tafiyan nan ga rana ita kuma a bayyane kamar tana binka amma hakikatin ba binka take ba waccan nan wawun din tana da ma'anar menene ma'a tana da ma'anar ma'a to menene bambancinta da wawun da kace kamar da kace akaltu wa Uthman akaltu kaga zai iya yiwa ka ce akaltu wa Uthmanu akaltu wa Uthmana lokacin da ka ci abinci Uthman na nan lokacin da ka ci abinci Uthman ma ya ci ko ba zai dauka ba Zai- domin ai Uthman zai iya cin abincin shi ma ko to wannan wawun din jaza fiha amrani يجوز أن تكون عاطفة واو عطف دن واو عطف وانت كنونا مطلق الاشتراك مطلق الاشتراك tarayya da kuka yi wajen cin abinci akwai kuma za kuma ta iya yiwa ta zama wawun mai iya amma a wani lokacin fa shin tafiyan da na yi teku zai iya tafiya? rana za ta yi tafiya ta taka tafiya kamar yadda tafi ba zai iya yawa ba to saboda haka wannan ana ce mata wawul ma'iyya to saboda haka kenan idan ka ga wawun tsakankanin sunaye guda biyu to sai ka duba idan za a iya samun ishtiraki tarayya wajen aikata ayyukan tsakankanin sunan da ke gabaninta da sunan da ke gaban- ga- kafinta gabanta da bayanta to shi ta zama wa atfin kun gane ko in kuma abubuwan zai iya yiwuwa to za ta iya zama ta atafi da kuma mene amma idan ba zai iya yiwuwa aikin a yi tarayya tsakankanin abubuwan nan guda biyu ba to shi kenan za ta mawawo atfin ne kawai mun fahimci wannan ko
yanzu mara idan ina so na nuna na abubuwa ɗin da sai na sabon ma'ana jamil jiddan idan kana son ka nuna ha- harfu atfin ne to sai ka kawo raf'a sai ka sunan da ke gabanta raf'a na'am eh sosai kuwa na'am malai yake cewa ma ba'da wawu mithla ma la mut- la mutbi'a min fadlatin yunsabu maf'ulan ma'a بسابق من نحو فعل ورجح لضعف لضعف عطف والج- آه، وليجب إن لم يباح ما بعد واو الذي كو ما دنم الذي معننتا ما بعد واو sunan da ke gaban wawun mithla ma wacce ita wawun dinnan tana da ma'anar ma'a la mutbi'a to ita wawun din nan ma ba da wawun misla ma la mutbi'a tana da matsayin wawun ce ai, tana da ma'anan ma'a ita wacce nan wawun din ba wai wawun ce wacce take nuna mutuba- mutbi'a min fadlatin ba wawun ce wacce take nuna abin da ke gabanta tabi'i ne ne ma kabla ba wata ma'ana in ka ce ja'a usmanu walwaladu kaga yanzu ka yi itiba'i suna alwaladu din nan ka biyar da shi irin hukuncin da sunan da ke gabanin ta ya zo da shi ko wajen hukunci to ita wawun wacce take nuna ma'iya ba ta nuna sunan da ke gabanta yana bin sunan da ke bayanta wajen mene hukunci domin ba wawul ce ta azafi ba kuma ita wannan wawun din fadla ne wato wannan in in ka ce sirtu jumla ta yi ko ba ta yi ba jumla ta yi wannila to wannila din nan fadla ne ma'ana cikon magana ne kawai compliment ne ba dole sai kaka ba kowa kawo magana ta cika to yunsabu maf'ulan ma'a to sunan da ke gabanta yunsabu ana mishi nasaba a matsayin maf'ulan ma'ahu a matsayin maf'ul ma'ahu kenan idan ka ce sirtu wan na- wal khashaba sirtu wash shamsa sirtu wan nila akaltu was sabaha akaltu was sabaha yaya shi ma as-sabahu yajuzu an yakula kagana kala kagana yaji sanya kuda to sai zan to sirtu fil fa'il akaltu fil fa'il wa sai kace alwawu wawul ma'iyya annil sai kace maf'ulun ma'ahu mansubun bi fatatin zahira shikenan ya fita ko to amma idan ka ce mazajtu asalan wa ma'a mazajtu na gauraya asalan zuma wa ma'a to menene hukuncin wannan wawun din to amma ku duba ki zai iya yiwuwa ka gauraya ruwan da zuma to kaga wawun ne za ta iya ɗaukan mene kaga wawun ce atafi ne ka haɗa ruwa ne da zuma kai mene ka gauraya kun gani ko? na'am a ce a nan ba wuda eh to me yasa ba zai zama iya
jamil jiddan waye da waye wa zai wa zai ba da amsa na'am
inda an ce wa wa wa mun mai ya an ce ma a ce ba zan to ba a mu asla to kaga ma a ma a ke
wato kun gani mazajtu ma'an wa az- wa asalan wa ma'a zai iya yiwa in gauraya sun juya su ko madalla to wannan wawun din abin da ya fi karfi shine ta zama wa atfin amma ku duba idan ba zai iya yiwa a gauraya su ba to shikenan sai ta zama mai ce mai iya kun bin wannan ko akwai inda wawun din za ta iya zama daukan wajahi wajahi biyu ko dai mai iya ko kuma atf amma sai ka duba me ya fi karfi a nan sai ka rinjaye da wannan kawai gurin kun gani to a nan mazajtu ma'an asalin wa ma'a ya fi karfi ta zama ta atafi shikenan ya fi karfi ta zama ta atafi ya fita to yanzu idan ka ce sawaitul ma'a wal khashaba sawaitul ma'a na daidaita ruwa wal khashaba wannan wawun din fa kaga zai iya tiyuwa ta zama ce mai iya
na ba ni shira
na
ma ba ni shira hadis shira a no ai ni ne fa na daidaita ban ce sawwal ma'u wal khashaba ba sawwal ma'u to inda zan ce sawwal ma'u ruwa ya daidaitu wal khashabu ko wal khashaba eh ai ba babu ni shira sai zama wani kashe baki
idan ka ɗauki babu ishtiraki to sai ta zanto ma wawul ma'iyya kenan amma idan kuma ka ɗauka akwai ishtiraki ka tako shi ma daidaitu ya ta zama mace ku duba ka ɗauko littafin annahul wadi aljuzul thalith na idadi akwai darasin alfarku baina wawul ma'iyya wa wawul atf daga ciki shine ita wawul atfi tana nuna abin da ke gabaninta da sunan da ke gabanta watan gabanta da bayanta sun yi tarayya ne wajen hukunci duka sun aikata wani abu kamar yadda ka ce akaltu akaltu ta'ama wa usmanu ni da usman ke da mun ci ita kuma ma'iya tana nuna ba ta nuna an yi tarayya wajen aikata wani abu no tana nuna sunan da ke gabaninta shine yake bantu da hukunci sabanin sunan da ke gabanta to inda an duba cin zamu ga ina jin ma mun yi wannan karatu tun na hulwa zai gaba ki dai mun kama su alhamdulillah Allah ya karba mana bisabiqin min nahwu fi'l wa rajah li da'fi atf wal yajib lam yubah to ita wawun a sunan yun sabu maf'ulan ma a sunan da ke gaban wawul ma'iyya ana mishi nasaba a matsayin maf'ulun ma'ahu ko bisa bikin min fi- min nahwi fi'ilin da abin da ya riganye shi kaman fili kenan in ka ce sirtu wan nila wane ne menene ya ma annil nasba filin sara da yake gabaninta shine bisa bikin min nahwi fi'ilin to inda wawun din za ta iya ɗauk- ɗaya- ɗaukan ɗayan fuskoki guda biyu shikenan sai ka kula da kyau in ya fi ƙarfi ta zama wawul ma'iyya to sai ka ce wawul ma'iyya kawai sai ka rinja da shi in ya fi ƙarfi ta zama wawul awawu atifa sai ka rinja da wannan huk- bayanin cewa atifa ce shine yake cewa waraja li da'fi atfin waraja yana rinjayantuwa ita wawun din ta zama ma'iya ce li da'fi ko du'fi atfin saboda raunin atafi idan akwai raunin atafi kamar sirtu wa shamsu eh rana ma tana tafiya sai dai a wani lokacin ba zai yi ka tafi tare da ita ba yi ita tana tafiya ne on- on abin nan da kanta kawai to shikenan nan ya fi karfi wawan ɗin ta zama mace iri ce ma'iya to shikenan suka ce wawan ma'iya idan kuma ka ce sirtu wa Uthman to zai fi karfi wawan ɗin ta zama atifa ce a nan saboda Uthman ai shi ma zai iya taka ku tafi lokacin tare wal yajib in lam yubah wal yajib to sai ya zanto ya wajaba wawan din ta zama ta mene ta atf in lam yubah idan ba a halasta ta zama ma'iya ba kenan inda ya fi karfi ta zama ma'iya to sai ta zama wawul ma'iya inda kuma yake da rauni a afwan in sai ta zama atifa inda yake da rauni ta zama- ta zama atifa ta sai ta zama mene ma'iya kenan ashe akwai sanda zaka ka lura da kyau a cikin jimlar jimlan ka da kyau idan zai iya yiwa a samu mutalakul ishtirak tarayya tsakankanin sunan da ke gabaninta da kuma sunan da ke gabanta ko kuma gabanta da bayanta za a su iya haduwa wajen hukunci su tarayya duka su aikata tare to shikenan yafi karfi ta zama mene atifa in ba zai iya yiwa ba ko da wahala yafi karfi ta zama iya mun fahimci wannan ko to idan Allah ya kai mu sai mu tashi al-istithna din wannan darasi al-istithna da zamu shiga yana da matukar muhimmanci yana da matukar muhimmanci don haka muna fatan zamu fara karatun mu da wuri insha Allah subhana to Allah ya sa mu dace abinda Allah ya bamu iko makaranta daidai Allah shi bamu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk masha Allah Allah ya bada ladan